Assalamu alaikum barkanmu da haka barkanku da ƙara kasancewa da mu a cikin wannan shiri mai suna fatawar musulunci kamar yadda kuka sani shirin fatawar musulunci shine da ke baku dama ku turo tambayoyi akan addinin musulunci suna na Idris Idris kuma kamar yadda kuka sani shirin a har kullun tare muke da malamin mu na wannan shiri a Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna aka maka labarka da shigo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na ba ku iya tumar da sakon da sa tambayoyi a lambar waya kamar haka sifili bakwai sifili uku tara ɗaya sifili hudu sifili hudu sifili tambayar da za mu fara da shi a nan addu'a ne take nima daga mamanna na aisha ta ce malam da allah ka samu a cikin addu'a allah ya shirya mana da zuri'a allah ya shirya mana zuri'a musulmi ba ki daya a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir alhamdulillahi rabbil alamin was salatu ala rasulillahi amin wa alihi wa ashabihi wa babu an uwa da suke sauraron mu da kuma kallon mu a gidan wannan TV mai albarka assalamu alaikum warahmatullahi a ah, shi mutum ya zama tana addu'a ga iyalansa alheri yana daga cikin sifa ta bayan Allah da Allah ya faɗa cikin suratul furqan na'am cewa ibadur rahman alladhina yamshuna alal ardi hawlan wa idha khatabahum aljahiluna qalu salama to yaji inda yake cewa alladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa qur wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama haka mutum idan yana da 'ya'ya ko iyalai ya dinga yin addu'a gare su hmm. a ah, shi yasa za mu ga cewa dukkan bayan allah da ƙur'ani ya dinga hikaito mana suna addu'o'i na alheri ga 'ya'yansu to haka kuma idan mace ce a gida da 'ya'yanta duk lokacin da suke ganin cewa suna da shugaban da ya samu matsala ba zuwa ake yi a addu'a mace kamata ta duk da 'ya'yanta abin da ta ga ya bayyana ga mijinta na halima da kyau tana roƙon allah ya gyara mata halin idan kuna tafiya da mutum shine direba hmm. kaga idan direba ya samu matsala ba shi da lafiya to addu'a za ka mai allah ya ba shi lafiya don a ci gaba da tafiya tun da kai baka yi tuƙi ba idan ba shi da lafiya ka ce to allah ya ƙara man lafiya hmm. sai rashin lafiya ya ƙaro bala'i ya yawan da daga ƙarshe ko dai sitiyarin ya kwace ko dai wani abu dai dole sai ya faru da tafiyar ba za ta yi ba haka wajibi ne ga mutane su sani <clears throat> a matsayin ka na magidanci in kana da iyalai suna ƙarƙashin ka kai ka dinga masu addu'a ta alheri su ma su dinga maka addu'a ta alheri a cikin yin addu'o'i ga dukkan bangarorin guda biyu alal akalli yana nuni zuwa ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa na cewa لا يؤمن min alkhair wannan yana nuna cewa kana so masa alheri sannan su ma suna so maka alheri sannan ko komai addu'ar musulmi ga dan uwansa musulmi musamman dan da ka haifa ko matar da ka aji musamman mijinki da ya auro ko yan da haifa wannan tana daga cikin addu'o'in da idan mutum ya yi ba su da matsala cewa akwai tabbacin allah subhanahu wa ta'ala yana karo mm. aka yar uwa muna miki fatan alheri allah ya shirya da naki iyalan sannan allah ka shirya da namu iyalan gaba ki da ah, na gaba shi ma makamanci haka ne da ce malam da allah ko akwai addu'ar da zaka bani ya rinka yi ma yarana a dinga yin ma yara nasu wallahi waɗansu ba sa ji sosai eh akwai asbab ɗin da suke kawo rashin jin na farko da ya kamata a fahimci yaro ɗabi'arsa hmm. a larabci da ake ce ma yawo sabiyu menene dalilin da yasa ake ce masa sabiyu hmm. kalmar asabiyu a lugar larabci daga saba su ne kamar yadda alfazazi yake faɗa yake cewa sabauta ila duniya wa zullub bila ya su kaga sabauta ka karkata zuwa ga duniya ma'abucin hankali ba zai karkata zuwa gare ta ba kamar yadda ya kara faɗa cikin ashariya yake wa akbahu na mar'un aku shaibatin yasbu kaga saba Yasu. Mm-hmm. to in ka ɗauki yara kaso ɗari a cikin su casa'in da wani abu dama tun da suke tasowa kasa jin magana mm-hmm. yanzu nan za ka hana yaro wani abu ka biya koma wani abu shine sabayis ne yana karkacewa za ka ga malamin da ya fi shan wahala a makaranta shine malamin da aka kura masa alhakin kula da kananan yara mm-hmm. shi yasa za ka ga galibi in yaro yana ɗan karami kula da ɗawainiyarsa da wahalarsa sai uwarsa mm-hmm. mata da ga Allah ya yi su akan wannan raunin Allah yana da cikakkiyar hikima wacce take alhikimatul baliga ba dan da yi su da wannan raunin ba da kuma wannan tausayin wallahi da kula da yaro ba zai yi ba hmm. wannan raunin da Allah ya yi su akan shi shi ke sa suke iya kula da yaro shi yasa zaka iya ganin yaro zai iya daukan mata tsohon muni yana kuka amma tana kokarin ya za ta shanyo kansa amma shi baban yaro yanzu nan da ya shigo gida samai zai ce ne billahi lazi ko kai shiru ko ba ka kai shi mm. ba maganan abin nan mm. akwai wanda matarsa ta tafi ta mai yara guda biyu kanana in wannan ya kuka in ya gama in ya lallashe shi kafin ya shiru wancan ya dauka a ranar yin rasa sanin a zai da su da su ba ya ya yi sai shiru mm. in ya ce zai nuna masa ƙarfi da kuma kumbanta su to wannan shine ɗabi'an yara in ka zo ka ga malam idris ka yi sabon siddi Mm. da sabon mashin ɗinka ko ka yi sabon fenti an zo an samu reza an tsaga cin daga farko ƙarshe illa da ba wanda zai ma wannan aikin bayarwa mm. in ka ga motar ka sabuwa da sabon fenti an zo an samu kwankwalaci mm. an karta an karta an rubuta maka abc ko an rubuta sai ba a ciki billahi lazi yaro ne zai zai maka wannan to saboda haka dama shi ɗabi'ar yaro haka take dole dama ka hana shi wannan ya bari in an jima kaga ya koma wancan wannan ita ce ɗabi'ar Allah ya halicci yaro a kanta yana girma ka kaga yana barin wani abin kuma yana komawa wani abu shi yasa za ka ga abin da ba zai yiwu ba sai kaga yaro ya ya kuɗa kansa a ciki a fim zai ga wani ya duruwa a gidan sama shi ma sai kaga wadda duruwa a gidan sama mm, mm, mm. su wannan matsalar dama akwai ta to akwai abu kuma na biyu shine wani lokaci yara tun suna yan ƙanana suna samun matsala na jinnu mm. yana ciki in kana da yaro kaga tun yana ɗan ƙaramin ko yarinya suna yawan fama da matsalan ciwon kai to nan ciwon kan ba haka kawai bane ka bincika akwai dalili shi yasa kaga annabi ya hana lokacin da rana take faduwa cewa duk inda yara suke rana a tattaro su a rike su saboda a daidai lokacin da ranar take faduwa ta yi sanyi lokacin su kuma aljanu suke fitowa suke shakona su yara to idan dan adam bai ganin wancan halittar amma su suna ganin dan adam a cikinsu kuma kamar yadda ƙur'ani ya ba da labari cewa annan min na salihuna wa min na nuna zalika mm. a cikinsu akwai mutanen kirki akwai wanda ba na kirki ba kamar da kaga a cikin mutane akwai wanda ɗabi'arsa shine da kun haɗe ya zalunce ka ko baka mai komai ba to su ma a cikinsu akwai wanda ɗabi'arsa da an haɗu ba ruwan shi da wai kame wani abu ko baka mai ba shine ya zalunce ka to ballantana a yi rashin sa'a ɗanka da ka sako daidai lokacin shi kuma ya taka ɗan aljani wanda idan sa bai gani ba daga nan wani zai ce sai ya rama to sai kaga sun haifan ma da yaro matsala yana ciki in kaga yaro tun yana dan karami yana da mugun kin karatu bai so duk abin da yake da alaka da karatu ya yi hitin shi ya jinin jininsa a rayuwarsa to akwai matsala yana ciki musamman iyaye dinga notisin ya yaron su ke bacci yaro yana bacci kaga yana firgici yana cikin bacci ya tashi wasu maganganu to wani lokaci za ka samu yaro tun yana dan karami. yake samun matsala amma iyaye ba su cika la'akari da ta ina ba ne take samun matsala mm-hmm. to wannan kuma idan rashin ji yana da alaƙa da jini to babban abin da zai taimaka ma iyaye mm-hmm. ɗaura yaran akan tsari na yin azkar kafin su kwanta da yin azkar bayan yaran mm-hmm. sun tashi da safe zai taimaka sannan su hada da addu'a sannan su yi kokari wajen janye su wajen alaƙa da abokan da bai kamata a ce suna da alaƙa da su wannan zai taimaka gaskiya na mm. Na gaba ta ce malam shi laifi ne mata aure ta ta hana kanta haihuwa ta hanyar shan magani ko kin saduwa da namiji ba tare da ya sani ba to laifi ne dai farko kin saduwa ko da ba tare da yardar shi ba na farko dai kin saduwar ga mace ta ki bari namiji ya sadu da ita laifi ne inda ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce idan namiji izo wa mace zuwa ga shimfiɗa shi ya kira ta take zuwa hmm. to za a kwana mala'iku suna tsine mata albarka abu na farko kenan abu na biyu abin da yake ya tarattabu alaihi Har yanzu ka kaddara idan matar ita kaɗai ce ya zo yana da buƙatar ta take yarda. Mm. wannan zai kai shi zuwa ga dole zama yana da alaka da wasu mata a waje mm. wanda daga karshe da ta yadda in ya ji ya ɗauko matsala a jikin wa'incan matan da ya mu'amala da suna waje kuma abin zai kare mm. kanta shi ya sa malamai suka ce in kana da mace ta yadda ka sadu da ita kai kuma sai ka ce ba za ka ciyar da ita abinci ba ba ka laifi ba saboda aljaza'u min jinsin amal don ba ana yin aure ba ne kaɗai dama dan abincin mm. inda ana yin aure ne kaɗai dan abincin da yawa kaso ɗari casa'in da wani abu ba za a aurar da su ba ba an aurar da su ba ne don iyayensu sun kasa ainihin wato ciyar da su kaga wannan bangaren kenan bangaren abin da ya shafi shan magani addinin musulunci ya yarda da a samu intabal na haihuwa amma bai yadda da kayyade ya'ya ba ga 'ya'yan da ya kamata za ka ce za ka haifa mm. guda kada so da matsaloli ne guda biyu <coughs> idan mace za ta yi a samu tsari na tazaran haihuwa ta haihuwa tana sosai nan da shekara ɗaya ko biyu ta haihu wannan shi ma shi tsarin kafin a yi ta yi kokari ta sanar da mijinta ta yi ba mamaki ita ce ba ta buƙatar 'ya'yan mm. shi kuma yana buƙatar kuma ka san wani malam idris da yake faruwa yanzu shi ne kagan idan kana da kaya kana da kuɗi da ka ganin ka auro mata ba wacce za ta yadda da maganin kaidi iyali ka san dalili mm. idan kana da mata biyu uku hudu mm. malam idris duk sun riga sun yanke hukunci a kan kai za ka fara mutuwa sau da haka yanzu ana lissafi ne yanzu eh. wace ce za ta fi 'ya'ya da yawa sannan a cikin masu 'ya'yan wace ce za ta fi 'ya'ya maza da yawa sau da haka wacce ta fi 'ya'ya da yawa wacce ta fi 'ya'ya maza da yawa mm. idan an zo maganan gado to ita ce za ta janye kaya da yawa ka lura mm. wannan yasa za ka ga suna rige-rigen yaya za a yi mm. kowa ya zama ya tara 'ya'ya da yawa sau da haka gaskiyar magana Ah, sannan ko da namiji yana son abu a yi hmm. idan abu ya saba ma Allah ba a yi wallahi malam gidis muna samun matsala yanzu akwai wani gynecology likitan mata ne hmm. ya faɗa min ya ce min yanzu matsalar da ake fuskanta matan aure zubar da cikin da suke yanzu ya fi na 'yan mata a waje ya ce saboda mafi yawanci yanzu maza ba sa son haihuwa hmm. sai mutum matarsa sai ta ɗauki ciki sai ce sai an zubar da shi wani cikin masu ya yi kwari sai ce sai an zubar da shi a o'an da sun yi wa'annan an zubar da cikin allah ya jarrabe su mahaifar ta samu matsalar da lokacin da suke buƙatar haihuwar haihuwar ya gagara akwai wacce ta haihu wani namiji mijinta na farko sun haifi 'ya'ya uku da shi sai ya rasu sai ta auri wani kafin su yi auren ya sa mata kwandishin din cewa zai yi aure ta amma abin da yake so shine sai sun ji asibiti an juya da mahaifa kuma ta ji aka yadda suna nan tare da shi sai Allah ya kawo jarraba ɗanta na farko ya rasu sai rage saura ɗaya na biyun ma ya zai sake rasuwa sai rage saura ɗaya to sai kuma wani dalili ya kitta sai suka fara samun matsala da shi da ita da suka fara samun matsala da shi da ita ana cikin wannan rikicin ya sake ta ya sake ta babu daɗewa ɗayan da ya rage kuma ya zai ya mutu shi ne aka zo aka sami ne a za'a na ce to ne ma yanzu dai ban san za'a da ce don irin wannan kwabar kafin a kwaba ta ne ya kamata a zo a sanar da mu sai mu faɗi yadda za a yi amma wannan ko ko maliku da shafi da abu hanifa da ahmad dan hanbali ka dawo da su duniya ya za a yi ta za su iya sake dawo da mahaifan ne tana haihuwa sannan yaranta da suka tattarasa waye zai iya dawo mata da su kuma wanda zai iya saboda haka wannan shine abin da ke faruwa mm. Allah ya sa mu dace amin ah, lagaba ya ce malam barka da zuwa tambaya ta ala ita ce sha'addu'a da ake yi kafin bacci shin surori kafa nawa nawa ake karantawa na gode daga ibrahim mansur funtuwa eh karanci ana karanta falake uku nasu uku sannan ulhuwar lahu uku sannan akwai amanar rasulu da ayatul kursi shine mafi karanci sannan ana hadawa da a'udhu bi kalimatillahi a'udhu bi kalimatillahi tamma min sharri ma ana hadawa da su wannan shine na'am a ah, tambaya na gaba yace malam ina da mata sama da shekara uku kenan wai tana da aljani a jikinta amma wannan aljanin yana hana ta mahadu yana fada na fada ma wa'yansu an yi addu'a kamar bai yi ba malam ya zama yake kenan a yanzu kare shi yanzu wannan ana ango ka sha mai ba mai ya sha ba matsala ya sha na yawwa sau da haka ya danganci wajen wanda mai magani aka kai shi ka lura mm. yani a nemi masu ruka na gaske wanda za su magance matsala kuma gaskiyar magana wani lokaci akwai mata da yawa mm. suna karya da maganar jini sai ka yi ba da bincike kwakwara sai ka samun babin batun da ne kawai dai iya shege ne a ƙarƙashin amma. haka bai yi haka in har zai zauna da ita shekara uku ya aure ta kuma ba wata alaka da za ta ci gaba da zamanta a gidansa ma ita yanzu inda shi ne ya aure ta shekara uku ya kasa yin komai mai kake tsammanin zai faru ya hmm. kaga zama auren ba zai kaga zaman auren ba zai ba dole a nemi solution sadaka ko dai a ɗauki matakin magance matsalar magani na gaske a nemi malaman da suka san harkar ruka ta addinin musulunci a magance jinnin ko kuma idan ana ganin matsalar ba za ta magance ba a raba auren in jinnin ne zai ci gaba da zama da ita to wannan kuma ya rage na na mai tambaya na gauta ce malam kuma gaskiya wani lokaci iyaye mm. za ka ga cewa kafin a aure sun san 'ya'yansu na da matsala to ya kamata su dinga jin tsoron allah mm. idan kun san 'ya'yanku suna da matsala kafin ku aure da su ku sanar da wanda ya zo zai aure su tun kafin a yi wancan ɗaya eh tana da matsala amma dai muna nan muna magani in allah ya daka kafin aure. za mu magance matsala hmm. ya san da matsala ka lura to kai sai ka je ka ka auro yarinya lafiya lau kana ganin lafiya lau ta hmm. dare ɗaya ka ga abu ya zama wani iri to ba allah ya sa kai ba ɗalibin karatu ba ne baka san ta ina ma za ka fara yi mata karatu ba ka magance matsalar jinnin sai ka kai shi kanshi wani tashin hankali ne a wajen mutum ta ko wannan matsalar yana faruwa gaskiya ah, na gaba ta ce malam ah, menene hukuncin mijin da uban da bai biya wa 'ya'yansa bukata to a ah, su mutane sun kasa gane idan allah ya ba su dama ta abin hannu kokarin kyautata mu wanda ke kusa da kai wato akwai wata magana na ga wani malami yana faɗa yake cewa taimakawa mutane wajen biyan bukatar su a rayuwa yana da wani irin sirri da duk mutumin da idan dinin shi baya iya barin shi domin mutane sun kasa gane bala idris idan bukata ta taso mu wani kawarware matsalarsa lokacin da kai ko matsala za ta taso ma akwai lokacin da ba sai ka daga hannu ba ka ce allah ya maka zai hmm. ka gane to kaga na farko dai wanda ya shafa harkar iyalai kaji na ɗaya mm. musamman a cikin 'ya'yanka mata don yanzu yana cikin musifar da muke fama da ita ba mm. yana cikin musifar da muke fama da ita yanzu cikin abin da ke faruwa mm. idan kana da ya kafin ta yi wuni ta yi kokari a matsayinka na babanta duk abin da ka san cewa za ta nema a hannun wani ka hana ta nema don mace da da ka ganta ɗayan uku ce ko yar wani ko matar wani ko kuma shekaru ya da mahaifiyar wani ce idan kana uba za ka ga yarinya da atamfa ta sa mai kada ka san ba kai ka ɗauko kuɗin ka ba ta ba ka ce ta siya to duk kuma ran da aka ce maka wani abu na matsala ya faru akan yarka to ka kai kuka da kuka hmm. idan kana uba kaga yarka da waya wanda ka tabbatar ba kai ka siya waya ka bata ba dillan da aka ce maka wani abu ya faru na matsala to ka kai kuka da kowa kai kuka da kanka idan kana uba kaga yarinya tana rayuwar da abin da kai ka san ba daga gurin ka yake fitowa to akwai iyayen da zaka kaga sabulu wannan da wanka wanki man shafawa da yarinya za ta sa takalmin da za ta sa irin waɗannan bukatun wallahi suna yin su ba sa irin wasu. to ka ga in ko ka kasa mata tana ko ta uba kana ubanta kana mahaifinta kai ka haifinta dillan da wani ya kulla alaƙa da ita yana iya mata wannan to sai kuma abin da shi ya ce mata shi za ta idan ba ya ce in dai baki ya ci to ido kuma yana jin kunya ido yana jin kunya so da magana dole iyaye su yi la'akari da wannan amma daga nan da ka ɗauke ta ka ba wani aure ka ga mas'uliyar ta tashi daga kanka ka koma kan wanda ka ba yi wato aure da ka musamman ma wa'inda suke da iyaye mata ko 'ya'ya mata kai su kula da wannan wajen gwargwado abin da bai fi su ba na bukata yanzu malam idris akan wannan wayar ka siya wayan ma ka ba yarinyar ka kan data kawai wannan da yarinya za ta yi amfani da ita in ba ka yi wasa ba a kan shi duk tarbiyyar da kake ma yarinya sai a rubuta rayuwarta sau data kawai wannan wallahi akwai wani za ka ga a kan datan naira dubu ɗaya da zai ɗauka ya sama 'yarka sai ka ga da wannan datan naira dubu ɗaya yana iya kaiwa kanta ya lalata rayuwarta sau da allah ya yi mana jarrabawar da wata da ta zauna da naira dubu ɗaya a hannunta da ta zauna ta data a wayanta gara ta zauna da data kai wata gara ta zauna da data a wayanta ita tana jin yunwa ta haƙura ya fi mata sauƙi saboda masifar da aka shiga saboda masifar da aka shiga sannan kuma ina jin iyaye hankalinsu za ka ga wasu suna kawo usuli na karatu yayin su na karatu eh na yadda amma yanzu inda wani tsari da za a yi kamar yadda ake a kasashe wasu duk wanda ya ɗauki waya ya ba ɗan shi babba ya kamata ya zama yana da tsarin da yana burn modern training ita abin da ake yi a wayan yana ganin mai aiki kamar yadda wasu ƙasashe suke yin irin wannan yanzu kwanan nan kes ya faru a sakkwato jiya na gbbc sun sa rahoton wani ya ji ya amfani da wata yarinya tun tana shekara shida kaga ta ƙara shekara uku hmm. sha bakwai 18 ta kai shekara 19 yanzu an sa ranar ɗaurin aurenta bai wuce saura kwana bakwai bidiyon da ya amfani da ita shekara uku da ya wuce sai da ya rage saura kwana bakwai sannan ya tura mu wanda zai aure ta cewa shi shi ne wani wancan da kake so za ka aura to ga shi ma ka aure ta ka san wa ka aure shekara uku da ta wuce kawai cikin musibar da muke fara ma da shi kenan musamman mata ɗaukan abin da ya shafi tsarikin su su tura ma maza Da ka ga abu ne wanda yake simple a wajensu kamar abin ba shi da wahala kuma sanda ta yi tana ganin ta aminta da mutum daga baya shi sai daga abin akan intanet yana yawo idan ba Allah subhanahu wa ta'ala ya gyara ba daga lokacin da yadda ka haifa wani ya hoton bidiyon ta tsirara kaga daga nan fa iya adadin shekarun da zai a ce wannan abin ya bace yana da wahala yasa jiya da na saurari rahoton a bbc hankali na ya tashi fiye da yadda baka baka baka zato akan abin da suka da haka dukkan irin wannan abubuwan ya kamata ya zamanto iyaye suna da akari da su mm-hmm. allah ya sa mu dace uh, ibrahim mai dusa ya ce yana fata alkhairi sai kuma adamu galadima ya ce yana yi wa malam fata alkhairi allah ya ba shi gidan aljanna allah ya ba mu ikon aikata daidai na gaba ya ce malam ina so a kara min bayani da allah ina so in san bambancin mani da mazi to shi a mazi ruwa ne da yake fita lokacin da sha'awa ta motsa kuma shi ba shi da kauri rakik ne mani kuma yana fita ne lokacin da wato aka sadu ko aka yi amfani da ɗaya daga cikin hanyoyin da suke da alaƙa da saduwa da haka wancan na farko mazi yana fita ne lokacin sha'awa a sugura hmm. wannan kuma yana fita ne lokacin sha'awa wacce take alkubara da haka mani shi in ya fito wanka ake shi kuma mazi idan ya fita wanke gurin ake yi ba wanka ake ba wannan ne bambancin su na gaba ya ce malam ina fama da rashin lafiya ina neman addu'a da Allah to Allah subhanahu ta'ala ya baka lafiya sannan jarrabawar da ya same ka ta rashin lafiya Allah ya sa ka fara ne Allah ya sa shi a mizanin aikinka mai kyau wannan shi ne addu'ar da muke maka kuma rashin lafiya ta gangar jiki ba ita bace rashin lafiya ta hakika akwai wanda za ka ga basu cika rashin lafiya ba amma lokacin da imanin ya samu matsala da mm. su ne marasa lafiya na hakika amma wanda yake fama da ciwo a jikinsa ba dama imaninsa yana nan garau mm. wannan kuma hanya ce daga cikin hanyoyin da Allah ke daga darajar mutane da ita duniya da lahira da ka dan uwa muna maka addu'a Allah ya baka lafiya na'am na karshe ya ci malam Allah ya kara mana lafiya mala ya hukuncin zakka yake da damuna da kuma rani Allah ya mai da malam gida lafiya eh to suna da bambanci na'am wajen kaga in zakka ne ban sani ba yana nufin ta kuɗi na'am ko ta kayan noma na'am idan ta kuɗi ce sai nisabin ya kama cikin zakka ba wani bambanci tsakanin rani da damuna amma idan zakka ce ta abinci to addinin musulunci addini ne da yake cike da adalcin da yayi la'akari da kaga noman damuna ba wahala ake sha ba hmm. wajen kawo ruwa ne ke sauka daga sama amma wajen noman rani za ka ga galibi din da ake noma da rani sai an jinyo ruwa. Hmm. ko dai daga tafki zuwa gona ko daga rijiya sai an amfani da dandaleto sai an amfani da mai to wannan yasa sai addinin musulunci ya yi la'akari na yanayin nau'in zakar da za a bayar da rani daban ta abinci yanayin zakkar da za a bayar da damuna daban saboda hanyar da ake bi wajen samar da noman suna da bambanci wannan shi na to mala ana nuna mana lokaci yayi za mu takaita a nan sai kuma mako mai zuwa allah ya kai mu za mu ci gaba da ansa tambayoyin da kuka turo mana kuma ko da yaushe za ku iya turo mana da sakonnin ku ta lambar waya kamar haka sifili bakwai sifili uku tara ɗaya sifili hudu sifili hudu sifili amadadin da suka sada mu da ku baki daya a madadin malam a sheikh musa yusuf asadu sunani idris idris nake cewa mu haɗa mako mai zuwa akan kalmar ma godiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh